ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ta najeriya ma kenan a lokacin da suka yi dafifi a helkwatar hukumar da ke mai tama abuja don nuna bara'a ga shugaban hukumar injiniya mustapha mai haja ma'aikatan waɗanda har ila yau ke buƙatar a sauke shugaban hukumar daga aiki don zargin rashin biya musu bukatun aiki sun auka yajin aikin gargaɗi na wuni uku abin da ya fi ɗaukar hankali shine daga kwalaye na buƙatar sauƙi injiniya mai haja daga mukaminsa ba ma matsa lambar cimma muradun alawus da kayan aiki ga ma'aikatan ba aminu musa ɗaya ne daga ma'aikatan gwamnati ta taimaka mana kawai ta canza mana wannan mutumin ba haka ba zai saboda ba aiki ya zo ya yi ba wannan mutumin ya yawa saboda yanzu akwai wurare da dama inda akwai ambaliyar ruwa duk da ambaliyar ruwa da gobara duk mun kasa zuwa mu saboda kawai babu kayan aikin da za mu je mu yi ambaliyar ruwa a Niger ba mu je ba akwai inda aka yi a Benue Benue sai da shugaban kasa ya fito ya gargadi sannan muka tafi ko da muka tafi har yanzu ba mu komai ba ga na Enugu ga na Kogi gurare da dama gwamnati ta riga ta san wannan ga jirage mu waɗanda ya kamata a yi sabis ɗinsu ba a yi sabis ɗinsu ba suna nan sun riga sun zama kawai zube kuma sababbin jirage yawa komai na gidan nan yanzu ba aiki yanzu idan ka shiga wutar gidan nan ma ma ga ta aiki saboda haka mu muna neman canji ne kawai gwamnati canza mana shi ba zai iya ba totally ba ma ma san abin da zai biya din gwamnati ta taimaka ta canza mana shi a nasa bangaren shugaban hukumar mustapha mai haja a gana wasa da manema labaru a fadar shugaban najeriya aso rock ya ce turjiyar ta bashi mamaki ba mu ga dalilin ganyen haka ba shugabannin kasa sun shigo ciki an zauna an fitar da takarda an yi yarjejeniya an sa hannu an yarjejeniya akan abu guda bakwai kuma kowanne an sa masa lokaci guda ukun da aka da ke cikin wannan yarjejeniya an kaddamar da su akan lokacin da aka yarda sauran hudun lokacin su ba su kai ba yau da sabon muka waye gari an rufe ofis mafi yawancin suka ce su ba su yarda ba sai a biya tun da an rattaba hannu a baya shi kuma kuɗin yana da yawa ana magana miliyan 600 su yi haƙuri su koma ga aikinsu tun da waɗannan abubuwan da mun ɗauko yin su kuma ana biyan buƙatun amma ƙa'idojin dole a bi su idan bata lokacin ka'idojin shine damo su muna kiran su yi haƙuri mu ba muka sa dokokin nan ba ƙasa ce ta sa dokokin nan kuma mu masu bin doka da oda ne su ma kuma ina jawo hankalin su zama masu bin doka da oda su koma aiki saboda a ci gaba da jama'a aiki Mai haja dai daga jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya na daga waɗanda suka nemi takarar gwamnan jihar a baya, inda kuma samun wannan mukami ya zama nuna tasawarsa da gwamnatin shugaba Buhari. Zuwa kammala wannan rahoto, mai haja ya yi alkawarin zantawa da ni bayan kammala aikin da yake yi. To ina nan ina jira. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.